kamar aya ce ma ai amma ya yi ta da ya narkar da ita ya mayar da ta da sigar larabci bai darajanta Allah ba mafi cancantar darajanta shi bai man hana amurhu alaihi wanda umarnin Allah ya sauke a gare shi ta ku an aka dubo an kai shuru daga ka tafiya sai ga muna da yawa ya hmm? umarnin Allah an samu a yi masa tarihi an samu a yi masa kaza yau abin da jinye wani kafin mai fara haya haya wani umarni ne da ya shafi mu duka ba girma ba a zikin mu kada ka daga karfin muktasar to in mun yi gaban duka shi ne kuma gaskiya ne lam yuqaddirillaha haqqa qadarihi ai bai darajanta Allah ba mafi cancantar darajanta shi man hana alaihi amruhu wanda umarnin Allah ya yi sauki a gare shi ya kaskanta a gare shi ta kaga ai mutum sai ya daina umarnin Allah zai iya saba masa ai haɗa sosai ma misali ai umarnin da bai da kima umarnin manzo Allah ne bai da kima sallar ce da kace ta da daraja ba a yanzu ba ka ga yanzu inda aka je dubi ta sai da bi je kar kota da yake sallar tana da girma a Allah ba a aiko masa ita a wannan duniyan ba amma wannan ba magana na kasa mutumin da ya yi ƙarya yaya yana ganin girman Allah duk mutumin da ya bai ganin girman Allah ko yaro Allah ya yi ko da wasa mutum da wasa mutum ya yi bai ganin girman Allah ya hana karya wailu lil mukazzibi mutumin da yake naman wani ya ɗauko labarin wane yanzu ya shiga kaza wane ya ce kaza yanzu wannan umarnin Allah na da girma wurin sa umarnin Allah ba girma ba umarnin Allah ba gulmu da me yake da sunan ba gulmu ba cin nama ba a da kowace ɗansu ya faɗi allo a sauke masa lodi a aje a ɗauko wancan malamin a sauke masa lodi a aje a ɗauko wancan wancan matan a sauke masa lodi a aje a ɗauko wannan a sauke masa lodi ya ce waɗannan mutane mai yin haka bai girmama Allah ba da ya girmama Allah mafi cancantan girmamawa da bai ci naman waɗannan ba kada Allah ya hana ta tsaro ko wasu in wuce ya san a da yanzu mun zo ne mun so mu kai mu bari me ina ainal mahal ainal hallu ina ma hm? kawai sai dai wancan na ba mu sai dai na shiga mutane ya rage shiga mutane in dai ba karatu ba ku yi ba ko karatu ka je yi ba ko menene ka je yi ba in ka je sayan kaya sayo ya daidai gwargwadon ka sayo ka tafi idan mutum ya zo sayan kaya kaya saya ya tafi sai dai haka wannan mutum rumfarsa a ce mutum ya zo da rumfa wani ya zo ya zauna masa a rumfa malam kuma a duniya na ƙasa ne a nan nan muna zama muna tattauna yadda ke cewa da shafi wannan matsala sai ka ce aikin ya mara bai da ka je ka zauna masa a rumfa bai zidda kowane zanen shi shi kadai kuma duk yaron da ya ajiye ya same shi da wani auren in kwaze kore shi kuma sai a ce tashar duje ne alaji ta wannan to to ai kaga gaskiya ne to bai amfani da kwararwa sai musulunci ne dama mu inda za ka zauna a kamala da za ka samu eh? mu ne ya kamata su koya a gare mu amma ba ku zama da koya a gare su ba don yanzu duk wanda ka zo ka samu wani a rumfarka ka dawa ka buɗe yaro shago ka tar da shi da abokinsa suna zaune ka kore shi kore je ka dinka koma wajen ka dinga hiran ku amma ba za ka ba mu ta fara yi a zai ba ai saƙon ma ake ma yadda wasu su ɗauke ɗauke ba saƙ yanzu ba sa fage yanzu to wani shago ne za a bude shago shekara talatin ina da ba baya mai shago yau ban isi da shi sai haɗa da gambayar ya? sai hada da kyauta kana da shago amma sai ka hada da kyauta kafin ka sabin ji. Eh? ya mutu ko ya daɗe ba ko da bai abin da ba an nashi ne fa na gado ne ba na gado ne in mai gidan bai mutu ba yanzu shagon ka shekaru sana amma dai haka zai zauna ai sun ka a rubuta shi ma ba komai a ciki to akwai kaya a ciki zan zo in gani <laughs> sai dai shi ya isa tare sai dai kafu sai dai kafu ina kafu su kafu ne wanda in ya tashi a makaranta in hau mashin ɗinsa sai wuce can ina yake yau ya wuce to shi ne yake ba shi ne kafu ne ya zuwa shi ne wanda bai da wuri dan kafa ka take gaban wannan yan kafa suka bi da gafara taron maka ana ba da labari na shagon akwai mutane sun fi kwata ban ban da sai dai shagon mai magana amma ban ke shiga ya aka shiga ko ba su san wannan ba tun da in aski kake wani zo zauna da ka in ka je zansa ciki sai kauce ya za a shiga sun kashe kansu da kansu kuma sun yi taro ha ba ta gamata ba to to da za a sama za ka je kafa yau burodi in ka je kafa yau burodi ka tsaya a kofa ga burodi za ka maka wannan na kallon ka wannan in da ka yi dama ke da suka ba bai na kwana wace zo bai na kwana ba ma za ka gaishe ka ba ko kallon ka babai ko da kowa su cigaba da abin nan an kata su cigaba da zage ka da ma za ka sa ma zai ta wani ɗan jiba a'a ya san ka zama ne ta bawai na kwana ba ku ko su taso su taso gurin din ɗan su kakwa su je su kai a kasan jama gwai ka kasa wurin ba su taso da kuma shi mun zama da karɓar wani kalaji kaza kaza kaza kaza karɓar wani buro da ke fita ko su karɓar su zuba maka mota wuce. Ofe sai ɗan ba wuce. Kai da har da uwan ba ɗan ini ne ba sau da kanan wanda zai zauna a kina man mutane su Allah ba ma kadar Allah haƙƙan kadarhi ko man ahaba alaihi dan bahu wa afahu wa nahayahu da hannunsa farta kabahu wa haƙƙahu eh, fadayya'ahu haƙƙin Allah ya tozarta haƙƙin Allah وذكره فأعمله لم يقدر الله كان حتى قدره كان حتى قدره من هان عليه عينه ذكره فأعمله دخل قلبه زوجة تشغل عنه دقى الله وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه sai zama son ransa ya fi zaɓuwa a wajensa ainihin daga neman yardarsa atal ta'atul a hannu bin halitta ya fi mahimmanci inda hau auren sa min ta'atillahi falillahi Falillahil fadlatu min kalbihi sanaitu Allah ke da saura a zuciyarsa wa ilmihi da iliminsa wa ƙaulihi wa amalihi wa malihi saura ake ba wa Allah ba haka ba idan mutum ne saura ne in ka je kawuni neman kuɗi da ba sai ka zo ka saura sauran wannan ɗan tsakanin nan ne za a koyi bautan Allah bai ƙoƙari kenan wanda wani na ga lokacin shi ma wannan a labarai kwarara ake ba wa Allah yadda ka gani in za a yi sadaka da canji ake nawa nake kana kan ɗari ko abu karanci to ka ga misali in ka ba ki naira ɗari ya ba ka naira hamsin in ana fi sabilillahi a masallaci sai ka ba naira hamsin ba shi da shi ake sadaka rara fadis ولله الفضلة الله كدرارة sauranin kalbi a zuciyarsa hatta tunaninsa sai ya gama tunanin duniya sannan zai tsaye tunanin Allah ilimi kuwa sai ya gama karatun duniya daga gani ba yanzu wai isla boko da safe islamiyya da yamma neman suke hasu fashi doka a haka kuma jashi da suka da dokar jahilai ne suka sa wannan dokan da cewar a ƙauyuka zan fara cewa ai islamiyya da mai da yamma me islamiyya safe da yamma suke ɗan boko haram ne don Allah ku zo ku kama shi da ɗan boko haram a gari mu yana islamiyya safe da yamma su ka suka faɗi wannan doka har ɗan jiya ta sa dokar a kan haka mun ku turan da aka samu yankin Najeriya aka ce wannan karatu guda biyu Arabic da Boko. amar da ya riga boko haka aka ba su lokaci iri ɗaya misali ga girgitu ga haya islami yan girgitu su yan boko za su zo da safi haya islami suna nan da safi wanda su sababbi sun da makarantar tasika za su zo da yamma yan boko yan girgitu yan haya islami akwai na yamma har muka gama makaranta haka ake tafiya da shi to wani suke jin zama ta eh, nan islamiyya da fafi da yamma boko da ya hmm? boko da fafi a rana gwamnati da kai wannan dokar ba ba ta wannan dokar da islamiyya da boko daidai suke hmm? haka yake albashin eh an san suna ta gefe haka ake guri a gefe kuma principal din ne dan haifa ne dan haifa ne a bangaren haifa a kiran principal sai dai a ba fare daga bangaren boko eh? a sai ko haka amma mu kaga da ASAS da agfc gwale da shahoci aliya da yanu ne dukkanin transfer din martation ake basu in kai shekara ta bana mai da kai makaranta in ka gama yawo kana zuwa kan ASAS to kaga da sai kaya eh, eh an da ya ba wasu bukani eh amma shi Eh, shugaban makarantar ba sani ba ko na farko isirin sun da ko an taɓa samu amma dai ba a ba balar da shugabanci yawa ta je koyarwa amma shugaban makaranta ɓangaren ɗan arabiya ne ba shi ake ba boko ɗan boko mu dai kano haka take yana ji an kuma haka yana makarantar suke Hmm? sai mutane ne ke kawo abu ba su suke zuwa suke sa dokar har ɗan ciki ta sa dokar wanda babu ita walillahi alfadla Allah ya ce ba wa rarar min kalbihi yake ba rarar daga zuciyarsa iliminsa maganarsa da ma'aikinsa ma'anifi dukiyarsa ba rara ake ba shi wasu yawon mukaddam ganin Allah ne farko في ذلك لانه سيد ذكري لانه المهم عنده سيد يعني الذين مهمين يستخف بنظر الله لنا ما يرينا كلهم ألا دعكي إليه قريشي بيصوتي كلهم ألا باكين كوميبا بإطلاعه عليه wa huwa fi qabdatihi hali yana hannun Allah ana fiyatihi bi yadihi madiga tara hannu wa yu'addimu nazar al-makhluq ilayhi sai kaga yana girmama kallon halitta gare shi yana fifita yana tsoron kallon mutane daga kallon Allah wa istila'ihi alaihi بكل قلبه وجوارحه ويستخفي من الناس يدنج قوي حركوكين بدا مكاني ولا يستخفي من الله دقوة الله شيء أبا جهارا يكي مطر هذا بيقرون الله ويخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل الخلق yana mu'amala da mutane bi asdali mu'amala ma hu wa ma yaqdiru alaihi wa ma yaqdiru alaihi wa in amala Allah amala hu bi ahwani ma hu wa aqrihi ko shiga yana da kaduwa idan mutum zai je ofis kallon shigar da yake shi zai zo masallaci fa eh. Eh. har sallolin suka zai yi dukun dukun inda misali mutum yana da aiki da yamma za ka gani sai yi sallah a zahar da dukun dukun in karfe uku ne sannan ka ga ya saka ya mai to ya brush ya tafi amma bai brush don salla sai dai wancan na alwala bai da aka ɗauke shi ya koma ma ta mama brush ne ko kamar wani biya ne ka ya tsanka ciki kai ka jinjiga ka jinjiga ka yi sannan shi ka ji ba dotti ake wankewa ba. a shi wannan brush asalin sa yana aso ake wanke datti ne dattin hakori dattin harshe shi ake wankewa don kada a je ɗoyin baki to amma an san shi in za a je ofis ko kasuwa amma na sallah kawai dai muke watsa ruwa kwatan kwatan shi kenan kawai yayi abu na kawai wata sunna ce ka zuba ruwan ka faya ba amma ba wai ana wanke datti bane ba hai Allah ya sauka nan ne ke kayan jiya sai ke wai kuwa to wai kuma wai yaya za mu yi nema ne to nan ne ne a wala ka ce ta ɗaya rayuwar wani da yarda da ba ka musulunci take ba na kan musulunci wanda muka ɗauka sai muka ɗauka ana yin sa ne wani wanda bai da manufa bai da manufa to wa in kama ya fi kidimati in ya sake hidima man yuhibbuhu min al-basari قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة وقد أفرد له قلبه يا باشا ذيك ينفع وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام بياك ربه أما إن يتاس حكم أبنجي إن ساعد القدر in ma kaddara ta kai baka za a yi kafin ba kiyama la yarda ku makaluk min makalukin halitta ma bai da shi ta halitta ne fil ba shi ne ba na ne ana ɗiban masa ko ba wata ne ko muna ɗiban masa ba ba rautar ya yi shi kenan dare ya yi sai muka bari sai muka dawo da safe sai na ce yau eh, bari in gwada mutanen nan ana zuwa da safe shi kana aka ce kawai a danna aiki a danna aiki sai da ce yanzu mu shiga mu je mu fara ballo aka kace eh na ce yanzu ba ku ga da masarar nan take ba ni da ne ku kai wa wannan aiki wallahi ban biya ku ba zan biya ku ba kin ga gana biya ku ke sai da alaka da take tsakanin mu saboda yanzu mun sarko zan biya ku amma ba a matsayin amin aiki ba a matsayin dai in karraba ku dukiya ka da ku duk daidai muke akai amma wallahi ba in biya ku ba a matsayin min aiki malam allalliyar masara tana cikin ciyawa an sa da wanda ba kalle ba ciyawa ba cikin gidan da tsawon da tsallaniya da wanda ba a tsare ba da wane ne duk sun cakuɗe kuma yanzu mu zo mu tsirgo mu zuba a kai ceto a yanzu na bukatan mu ware tsarariya mu ware wanda ba ɓare ba wannan yayin mu ɗebe shi mu kai shi nesa don kada shiga cikin masarar. to shi ne fa muka aka yi aka yi kusan daga nan sai muka kwana mu kusan karfe biyar muna makaranta muna aka kula su ba shi ba ya a duk shekara yanzu sai muke kwana to haka nan muka yi to yanzu misali da za ka a cikin mutum da ta da su ba in kai wanda zai ce maka wannan abu shi kai ma ka shiru da za ka shiru da bakin ka haka za a jikka shi a gama dukkan komai in an gama ma aka tare sama sama sai an gama an gama a wata an gama a wata shi kenan a wata a shi yanzu ba ni da mai gado na ba wanda zai tsaya a yi mai kyau ballantan da misalin za ka iske kuma yadda muke daban-daban mai karyo masara in ya karyo ta ya kawo ta zai zai sallama da ni Allah ga fata mallan to zan koma tun da an gama aiki ke to da lafiya Allah ba da Allah ba da nada ba su bara na nan kuma suna cikin yadda suka je ko da tafi aiki ba an gama sallan Allah manza ko kuma yanzu ai aikin gaskiya in suka gama barewa to kuma su ce to za mu koma an gama shi ikon Allah ai da ba su ai da fata ne ai duk ina na shiga an gama kai sama yayin da ke nan fa shi kuma wani zai kwashe shi da na yi duk tarifin muke fa namu ne gaba daya mu ne musamman yan nan mu ne gaba ɗaya ba za mu bayan masallacin nan ba sai an sa tsintsiya an share na gogewa an goge kafin mutum fara tunani za shi gida. to yi ba haka ba to don Allah wannan addini yaushe ne za a bi nan din yaushe ne abubuwan nan za su tafi yaushe za a koya kenan ana yin abun kenan in mutum ya mutu komai zai koma ruwa kama kiyaman la radahu min makhluq min makhluqin bi fihi wa badala lahu min malihi zai ba shi dukiyarsa ba ya sahi an yi wajiha bihi makalokun har yanzu misalin ana sadaka naira hamsin a masallaci ko? Eh? yanzu mallawa mutu sanin kace za ka je sakwato ba ka tafi aikin ka mallawa mutu sanin ko mana da ko naira hamsin ba ka ce ga wannan kashin ruwa a hanya kyauta na baka kana jin dubu ya da wuce wurin cakin wai ka zama da ba da naira hamsin in ba ka haka ya fi in ce ma sauka lafiya Allah da da kala gyawa amma za ka bani naira hamsin ta bari in jiki da za ka haɗe a gaba nan ce sai gyaɗa a can ka sa aljihu kana nan da bakin ta yi ɗan da ka eh, ka bakin ku ni ne ko zan dinga kun gyaɗa a bakin titi naira hamsin yanzu kana jin kunya kai ke ta naira hamsin ko naira hamsin za karba dole ka gana cin ji wa hamsin hmm. to don Allah da wanda yi har yanzu addinin shi ne rara shi ne koma baya to kafin kuwa masallacin ɗayan a kusan wajen kasuwa ne cikar da ake ba amma za a nemi taimakon na

sahi an yi wajiyar bigi bakaloko misalahu